wa arkanuha arkanul hajj rukunan umra rukunan aikin hajji ne ba bambanci ma adal rukunan banda tsayuwan arfa a cikin umra ba tsayuwan arfa wala ha miƙata ne umra tana da miƙaci guda biyu makani akwai miƙacin makani na muhuwa miƙacin hajj shi ne miƙaci na aikin hajji illa fi haƙƙi man huwa fi maka. eh sai dai ga haƙƙi wanda yake maka. fa innahu yuhrimu min al-hilli to shi مكة زي maka zai yi harama daga زي wato ma'ana zai yi harama daga wurin da ba harami ورن دبا ce waje hilli shine wurin da ba harami ba in mutum yana maka zai fita daga makka zai je harama a hilli wala min abin da fi dacewa ga gare shi wanda yake maka yayi harama a wani waje ana kiran shi jigirana shi jigirana baya cikin harami kun gane ku daga nan zai harama wa zamani wa huwa jami'u ayyam sana akwai miqatun zamani shine dukkan kwanakin shekara wa sifatul ihramu biha wato siffan harama da ita na min istihbabul ghusl na musabbancin wanka wa tanzi da yin tsafta wa ma basu. da irin tufafin da zai sanya wa ma yahrumu alai. da kuma abin da ya haramta a gare shi minan libas tufafi da turare da abin da ya kama da wannan yadda ka san aikin haji ne kan kankan ba bambanci an gane ku. duk dokar ɗaya ne irin yadda aka hana mai aikin haji ya sa tufafi shi ma an hana shi irin yadda aka hana ya sa turare an gane ku. da kuma yanke gashi da sauransu duk gaba ɗaya duk dokar ɗaya ne kan ba bambanci wani yuqra'u ta kararu ha fil'ani wahid wato an karhanta maimaita ta a cikin shekara ɗaya wa tafsiru bil tana baci da jima'i wa ma fi ma'ana da abin da ya shafi jima'i da abin da ya shafi jima'i in ya wafu kafin ƙare rukunanta idan mutum bai ƙare rukunanta ba kafin a ƙare rukunanta sai abin ya faru eh. alaikum salam da abin ya shafi wannan shi ba abin ya kama wannan jima'i da ta abin ya kama jima'i sun ba runguma da sauransu ثم الرداء عن صحبه وأهله وزوجه sannan yardar Allah ta tabbata ga ainihin sahabbansa wa ainihi da alayensa wa zaujihi da matayensa da kuma da tabi'ai wa talihi da masu bin tabi'ai duk yardan Allah ya tabbata a gare su hadha kitabun fihi ilmun din ilzam qira'atahu likay yufiduk ko likay yu'inak hadha kitabun fihi ilmun din wannan littafi ne wanda cikin shi akwai ilimin addinin ka ilzam qira'ataha ka lizimci karatunsa domin ya taimake ka alal ladhi furid alayka aida fi kulli yawmin tadlubu fawaida wato aida littafin yana komawa alal ladhi furid alai ga abin da aka fallanta maka an gane yayi aida yana komawa zuwa ga abin da aka fallanta zuwa gare ka fi kulli yawmin an tadlubu fawaida ka nemi fa'idansa fi kulle yau kowane yini ka nemi fa'idan wannan littafi kowane yini za ka samu insha Allah wa an fi yawmin hisabi tus'alu fala takun an misli hadha tafal to wa tus'alu anhu kuma za a tambaye ka game da shi ranar hisabi fala takun tagfalu an misli haza. kada ka kasance kayi rafkanuwa daga misalin wannan fa hadhihi minni lakum nasiha wallahu la yubdi lana fadiha fa hazihi nasihatun lakum minni wannan nasiha ne a gare ku daga wajena kun ne ko nasiha ne a gare ku daga wajena wallahu la yubdi fadiha lana muna roƙon Allah kada ya bayyana da abun kunya gare mu walhamdulillahi ala tamami nas'aluhu al-khatama ala al dukan yabo sun tafi daga Allah ala tamami akan cika littafin nan nas'aluhu al-khatam muna roƙon shi cikawa ala al kan musulunci نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تجيبت النميمة نزول الكبير lisanu ahra bi tarki ma bi ka ce daga cikin abubuwan da suka haramta akwai kamar giba namimacin da kuma an namimanci shine hada fada a dauki maganar wannan akai ma wannan maganar wannan akai ma wannan dan agura kan mutane misali wannan shine namima munafinci sannan shaidan zur a gani mutum ya faɗi abin da bai jiwa bai gani ba shine zur ana iya samun mutum ya je kotu ya bayar da shaidan abin da bai sani ba yanzu ka je kotu irin kotuna kotuna mutum nan da kuma kotuna na turawa akwai mutanen da aka cewa suna zaune ne kawai tsofaffi ba su da wani aiki ba su da wani aiki gaba daya sai bayar da shaida za ka same su ce da Allah ina son ku kuyi shaida da goyon bayana zan biya mu. da shi kenan sai kai musu bayanin matsalolinka sai suka zo kuma sai su bada da shaida din a haka an gane ku to irin wannan shaidar zurɗin mutum bai jiwa bai gani ba da zai ba da shaidan abu shi ma haramun ne sannan ƙarya ma haramun ne shi lisanuhu ahara bitarki majulin wato harshen shi shi ya fi cancanta ya bar duk abin da ake janyowa da harshe harshen shi shi ya fi cancanta ya bar duk abin da ake janyowa da mai da harshe harshe yana janyo abubuwa da yawa to ya kamata mutum yawa harshen shi linzami daga duk abin da harshe ke janyewa na musiba ya hafazu batsanahu wumin alharami ya turku ya tsare ainihin cikinsa daga cin haram ya turku ma shubha kuma ya bar abin da akwai shubha da himmatuwa duk abin da ya san cewa akwai shubha a ciki na abinci ko dukiya ko wani abu ya yi watsi da shi ya hafazu farjahu wa yattaqi shahidi البطن والسعي لممنوع يريد ينفذ فرجه يضري ainihin farjinsa daga zina wa yattaki shahid kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda yake halacce filbaɗash ya ji tsoron damkar Allah wanda yake a halacce kuma ya ji tsoron ɗawainiya limamnu'in yuri wasa'ai wato da ɗawainiya ga wani abin da aka hana wanda yake so an gane ku ya bar yin ɗawainiya da abin da yake mamnu abin da aka hana yurid da yake so ya aikata duk yayi watsi da shi wa yuqifu al-umura hatta ya'lama man la fihi nabihi kan haka ma kuma ya dakatar da al'amura gaba ɗaya har sai ya sani komai wala ya yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman la fihi ya dakatar da al'amura har sai ya san man la qad ma bi wato man la man la qad hakama bi har sai ya san abinda Allah ya riga ya hukunci da shi kenan komai mutum ya dakatar da shi sai ya san hukuncin Allah cikin su yudahirul qalba min ar-riya'i wa hasadin qulbin wa kulli da'i sannan ya tsarkake zuciyarsa daga riya da hasada sannan jiji da kai kuma duk kowane irin cuta ya tsare zuciyarsa daga kowane irin cuta sufanci yake wani tasawu na'am Eh. in ya haɗa su faɗa wai a to yayin wannan don matsala ne na addinin shi ya fahimci suka haɗa kai suna cutar da addini amma in ya raba za a samu sauƙi in ya girma za a samu sauki zai yi shi ne na'am bismillahir rahmanir rahim aw kafa bi istimali aw talab lahu khuruj ikhtiyar in tahab aw kafa ko ya ji tsoro bi istimali idan ya aiwatar da ruwa yana jin tsoro cewa wani cuta zai iya samun samunsa an gane ku aw talabu lahu khurujul waqt ko yaji tsoron in ya nemi ruwa lokaci zai fita ga ruwan amma in ya ce zai nemi ruwan to lokaci zai iya fita in zahaba lokaci kuma na muktari an gane yana jin tsoron fitar lokacin muktari in zahaba in ya tafi neman ruwa din tutun da yana tsoron a fitar lokaci na muktari in tafi neman ruwa kawai ya haƙura ya taimama na'am urudu khamsun sa'idun tsabura wani istibahatin musammin akbara sannan farillansa guda biyar ne farillansa yoma na farko akwai sa'idun tsahura akwai wuri mai tsarki ai sa'idun tsahir wuri mai tsarki wani wi istibahatan kuma ka yi niyyar halatta sallah cewa na yi niyyar yin taimama don me domin in halatta sallah na yi niyyar yin taimama don in halatta sallah kenan taimama inda malik baya ɗauke hadasi kun gane wannan ayi wato idan mutum na da hadisi ko da ya yi taimama hadisin na nan a jikinsa sai dai kawai ya yi taimama ne don halarta sallah abinda wannan ke nufi da zaran ya yi taimama ya yi sallah to shi kenan duk wata a in zai ƙara yin wata sallah kuma sai ya sake wata taimama shi ne ma'ana halarta sallah su a maza malkiya ana yin sallah guda ne da taimama ɗaya idan kai taimama kai sallah ɗaya shi kenan wannan sallah ya riga ya huce wannan taimama ɗin in za ka sake yin wani sallah dole sai ka sake wani sabon taimama sai dai sun yi saɓani idan mutum ya yi sallah taimama don farilla zai iya nafifili ta ce zai iya wasu wasu na ganin ba zai iya ba kawai da zarar ya idan da sallah magana ya ƙare wasu na ganin zai iya idan nan take yana sallah ba kawai sai ci gaba da yin nafila ɗin an gane na'am wasan mil akbara sannan ka ambaci hadasi wanda yake babba ka yi niyyar halatta sallah sannan ka ambaci hadasi babba cewa na yi wannan taimama don kusar da hadasi babba an gane ku? wadar batal ula wa kowrun samma min wajibi ne wata hana amma sannan da bugun ƙasa na farko bugun ƙasa na farko shi ma farilla ne kenan a maza wa malikiya bugun ƙasa nawa ke bugun ƙasa su biyu bugun farko fuska bugu na biyu hannu zuwa ina zuwa murafikai an gane wannan kama kaga abin da ya tabbata ne cikin hadisi ingantacce bugu ɗaya ne fuska da kuma hannu zuwa ku'u amma maza malikiya su suna bugu biyu ne nan nan wa fauru da kuma gaggautawa wal fauru da kuma gaggautawa a can gaggautawa a can ana so wato a can fuska da kafin hannu da hannaye din ana so a gaggauta shafan su eh? wa ba su kula wa faurin samma wato da bugun kasa na farko da gaggautawa a can ilwajen yi walkafai wato bugun kasa din nan ana yi ne saboda fuska da kuma tafukan hannaye kuma wa amma wajahan amma ka ga mai fuska wa amma wajahan ka ga mai fuska da shafa ko ina a fuska ya samu ainihin wato shafanka wasunna masul min yadil mintaq wajaddid wa rattib warfiki wato an sunanta shafa min yadin daga hannu zuwa ga murafukai Suna ne kenan wanne ne farilla ta yoma inda bali wato zuwa wuyan hannu to daga wuyan hannu din nan zuwa nan wajen shi ne sunna shi ne abin da yake magana nan an sunanta shafa daga hannu zuwa murafikai wa jadiri zarba ka sabunta bugu wa rattif kuma ka jeranta kuma ka ba a hankali a ka taurasa kada ka matsa da yawa ka ba a hankali a hankali Ba fadlu tarab wa zahra sa'idka ayman bi kasr yusra wato shi ne turbaya wato a mazhaban malkiya an fi so a yi ta yoma da turbaya ana yi da turbaya ana yi da yashi ana yi da kaza ana yi da kaza an gane ana yi da duwatsu ko to da dutse da yashi da turbaya da ainihin wannan yasu nan shi a wannan salji raba misali wanne ne ya fi to a malkiya suka ce turbaya shi ya fi shi kuma imamu imamu shafi Allah ya masa rahama shi kuma yana ganin kawai da turbaya ake taimama ba a taimama da yashi ba a yi da dutse ba a yi da kaza sai turbaya kawai an bayyana amma mazhaba na jumhur ana yi da duk wani abu wanda ya hau fuskar kasa shine sa'id eh wa fadluhu at-turab mustahabbansa shine turbaya wa musazahara ka shafi zuhara sa'idaka li aiman ka shafi wato zahirin damtsanka na dama zahirinsa zahirinsa wato da hannun da tafinka na hagu na shi ne zahir ka shafe shi ko da kuma tafinka na hagu ko ka yi amfani da tafinka na hagu ka shafi nan wajen eh au kafa bi mali. na au kafa khuruja kurujan ikhtiyari ko ya ji tsoron fitar lokacin muktari in zahaba ya zulubul ma kenan idan ya tafi yana neman ruwa ko kuma in za'a bi marihi au kafa kurujan ikhtiyari bi marihi ko ya ji tsoron ainihin fitar lokacin muktari in yana iya aiwatar da ruwa din au talab an gane ko kuma wajen neman ruwan in zahab in yaje dan neman ruwa din to lokacin muktari zai iya wucewa a nan wajen sai ya bar wannan ruwa ya yi taimama Wato farnan da biyar ne akwai sa'idun zahir akwai wuri mai tsarki wani wasu ba haka wato ka yi niyyar halarta sallah wasan bil akbara sannan ka ambaci hadasi mafi girma an gane ko a wajen niyyarka na yi niyyar wannan taimama domin kusa da hadasi babba eh wadar hula da bugun ƙasa na farko da kuma gaggautawa samma a can lilwajen yiwuwar ne, wato ga fuska da ainihin tafuka amma amma wajahan ka ga mai fuska an sunanta shafa daga hannu zuwa ga murafikai ka sabunta bugu bugu kasa na biyu waratti kuma ka jeranta bugu na farko fuska sannan na biyu dama sannan hagu warfi kuma ka yi ka tausasa wa fadluhu sarab mustahabban ka turbaya ka shafi bayan wato ka shafi bayan hannayenka wato zahirin sa'idaka wato jamfan ka na dama da takunka na hagu nan ana nufin sa'id nan ake nufi ba a asalin dabban nan ba kada wani yanzu yana shafan nan <laughs> nan ya sunan shi malami za tsintsiya hannu ko? to kun ji hannu a tsintsiya gare shi na kama wannan magana ko? na eh ai ba za ka ambata a zahiri ba ne za ka yi a cikin zuciyar gari a gani shi niyya ana yin shi ne a zuciya wato mana a wajen niyyar ka ambaci na yi niyyar yoma don busar da hadasi babba hadasi babba janaba janaba haila jinin biki an gari ku bi wannan shi ne hadasi babba بسم الله الرحمن الرحيم وكل ذات رحم وولدها بمنزلته دوتا ما ابوتيا زمنشي تو دانتا yana matsayin ta ne min bukatar wato daga mukatabanci idan an daura mata fansa to shi ma dan kamar an daura mashi fansa ne aw dabbara ko kuma idan an yi tadbirin dan to in an yi tadbirin ta to shi ma dan kamar an mai ne misali kun gane ko idan mutum ya ce mata idan idan na rasu kin yancu to hadda danta aw mota qa'ila ajalin ko wacce aka yanta ta zuwa ga ajali kuma yadda idan aka yanta uwa zuwa ga wani lokaci nan da sati ɗaya ke yantu to shi ma ya shafi ɗan awon marhunatu ko wacce aka bada ita jingina idan an bada jinginan uwa to wannan jingina ya shafi ɗan shi ma ummul walad da kuma ɗan ɗan ummu walada wanda ba shugaba ba yana matsayin eh, wato ɗan ummu walada wanda ba shugaban ya haife shi ba to yana matsayin uwar ne amma idan shugaban ya haife shi ba yana matsayin uban ne kuma inda umu walada sadaka idan ya zama to shugabanta ya take ta sai ta haifi da to dan nan yana matsayin shi ma ne, yana da yanci amma idan ta haifi dan kafin umu walada ya mai da ita kafin ya mai da ta sadaka to dan yana matsayin uwar shi ne shi ma bawa ne kuwa ganta? eh wa walil amru lau na? dan wani wanda ba nashi ba ah, shi ba bawa ne wa malil abd lahu dukiyan bawa nashi ne illa an yantazi'u kai sai dai in shugaba ya kwace masa an gane dukiyan bawa nashi ne sai dai in shugaba ya me ya kwace in shugaba ya kwace dukiyan dama an ce fa huwa yamliku mulkan muzalzalan hmm. shi bawa yana mallakan mulki mai rawa mulki shi rawa yake duk abin da ya mallaka mai gidan ya samu ya kyale masa mai gidan kuma ya samu ya kwace kun gane kuma in ya kwace ba zalunci bai yi ba in mai gida ya ga bawa ya tara dukiya da yawa shi wai yana bukatar dukiya zai kwace kawai ba matsala bayan a taka auka tabo idan har ya yanta shi mai gidan ko ya ɗaura masa fansa amma bai ce ban da dukiyansa ba ya yanta shi ko ya ɗaura masa fansa bai ce masa ban da dukiyanka ba balai lahu an yanta zai ba shi da iko ya kwace mai dukiya A gane inda ya yanta tashi bai sanya dukiyar a ciki abin nan ba a cikin lissafi ba to ba shi da iko ya kwace ma bawan dukiya dukiyar na bawa ne ya yanta bawan ba tare da ya tafi dukiyar ba to bawan nan na zama da duk abin da ya mallaka ya zama nashi wale salon wadon wa mata kuma ba shi da iko ya taki wacce ya daura wa fansa idan ya daura wa baiwa fansa to bai da iko ya take ta abin da ya faru ga ainihin bukatab da ba na ɗa da kalama abu ma fi kitaba to zai shiga tare da su a cikin kitaba A gani shi ɗan shi ma zai shiga cikin ainihin wato ɗaura fansa ɗin kuma zai yantu da yancinsu yana halatta ɗaura fansa na jama'a wato yana halatta a ɗaura wa jama'a da yawa fansa wala yuntaquna illa bi ada'il jami ba a ta sai an bayar da duka wato ma'ana a ce bayi kaman guda goma a ce an ɗora musu fansa su kawo miliyan biyar su goma in sun kawo miliyan biyar sun yantu to wayannan bayi sai su dage su yi mitin su haɗa kai su nemi kuɗi su biya suna biyan wannan miliyan biyar ɗin su goma su yantu amma idan ya zama to wasu sun biya ko wasu basu biya ba ko kuma ya zama to su din nan sun biya amma sun kasa karasawa to gaba ɗaya sun koma ruwa an gane wala kuna illa bi ada'il jami ba a yan tasu sai sun bayar da duka walaysa lil mukatabi itqu shi mukatab ba shi da yanci wala itlafu mali ko ya halaka da dukiyarsa sai ya yanta shi mukatab ba shi da iko ya yanta wani an gane ya yanta wani bawa din ko kuma ya halakar da dukiyarsa har sai an yanta shi in an yanta shi a lokacin yake da iko ya yanta wani bawa kuma ya amfani da dukiyarsa wala ya tazawwaju wala yusafir sannan shi bukatar idan an daura wa bawa fansa baya yin aure sai an yanta shi sannan baya yin tafiya tafiya mai nisa ba tare da izinin shugabansa ba Wani za ma ta walahu wala kama idan ya rasu wa iza mata walahu waladun idan ya rasu alhali yana da ɗa kama makamu sai ɗan nan ya tsaya matsayinsa wajen biyan wannan kuɗin saboda idan har ɗan bai biya ba shi ma ɗan zai koma ruwa ne in baban shi ya yanci shi ma ya yanci go sai ɗan ya tsaya matsayinsa wa wadda min malami sai ya biya daga cikin dukiyarsa abin da ya rage ya biya daga cikin dukiyarsa abin da ya rage nan take sai ya gaji wanda ke tare da shi daga cikin ƴaƴansa ma basiya wato waɗanda ke tare da shi daga cikin ƴaƴansa za su gaji abin da ya rage wa in lam yakun fi mal fil mal wafa'u idan a cikin dukiya ba abun biya inna waladahu yas'auna fi to lalle ƴaƴansa za su yi dawainiya a gare shi an gane ƴaƴan in ba shi da abin da zai biya an gane bai bar dukiyar da zai biya ba to ƴaƴan za su yi dawainiya an gane ko su dinga biya shekara shekara suna biya har su gama biya shine ma'ana wa yu'adduna nujuman za su biya shekara shekara ko wata wata har su gama biya din idan yaran manya ne idan ko kanana ne ya zama a cikin dukiyar babu gwargwadon abin da za a dinga biya shekara shekara har zuwa ga balagansu har zuwa ga sun kai matsayin yin aiki sun girma sun kai matsayin yin aiki raku sai zama bayi in ba su da kuɗin za su biya wannan shekara shekara din har ya zama to sun balaga sun kai wani mataki ba su da kuɗin biya sun zama to bayi dukan su gaba daya wa illam yakul lahu walad zama qalil sai tafiya ake ta yi idan ba shi da d'a, wa in yakul lahu waladun ma'ahu fi kitabati in ya zama to ba shi da d'a a cikin kitabansa wani sawu sayyidu bai da d'a. wai zai gaje shi sai shugaban shi ya gaje shi kawai an gama ɗan lafiya عليكم السلام يانا يانا إذا أبو لك أي da zarar ai da zarar ta haihu tana haihuwa shi nan ta zama tofiya a ƙa'ida na kuma malikiya cewa da ita umu wani ko ko kama mai gidan yanzu ne inda har wato dan ta haifa ta haifa da shi kenan da gidan na rasuwa ta zama iya haihuwan kawai ko ta taɓa yin fari a rayuwarta ne ta zama iya in ya rasu kuma gane ba a ah. a ba zai zama ruwa kawai ta taɓa haihuwa tare da shi ɗan ya rayu ne ko ya rasu ko ɗan ya rasu kafin mai gidan ko ɗan ya daɗe bayan mai gidan ta zama ta zama tuɓiya kawai ta an gane? wa salam Thank you. a ɗin an biya ɗin a shi kenan in an biya miliyan goma shi kenan magana ya ɗaya ba magana cirewa dukkan da za a yanta na'am na'am توفت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحلف الزوجة إن لم تحلف ma ما عينت بالحلف sai ita matan ta rantse in ya halifi in shi miji bai rantsi ba ita matan ta rantse tunda ana jayayya ne inda miji bai rantse ba wa tattali ma ma ayyana sai ka karbi abin da ta ayyana da rantsuwanta in ta faɗi wallahi tallahi dubu hamsin ne kuɗin da ya ce zai bani in ta rantse shi bai rantse ba sai ta karbi abin da ta ayyana da rantsuwan wa in ma ta kala fasi nau'i ma wasu duka ma kala fa halfa ulzima idan ya zama to su ɗin nan sun rantsi fi nau'i ma usdika game da nau'in abin da aka bayar su da fi nau'i ma uzika ma kana halfa ma kana ma kana fa halifar ulzima in ya zama to su din nan ta khalafa sun yi saɓani ga nau'in abin da aka bayar sadaki wai shin sadaki zinari ya ce zai bata ko ya ce zai bata kaddara ne ana ana jayayya kan nau'in abin da aka ce za a bayar sadaki an gane ko ma kana kuma wai menene shi me za a bayar shin kuɗi za a bayar ko me fa halfal ulzima to rantsuwa ne aka lizimta mu, dole su rantsi wa fil asahi yathbutu nikahu wal mahru la laha mubahu to ga zancen da yafi inganci aure yana tabbata a nan wajen ana jayayya kan nau'in sadaki ne to a nan wajen aure ya tabbata amma ya za a yi wa mahru mithliha mubahu laha wato sadakin misalin ta shine abin da ya halatta gare ta sadakin misalinta shi ne abin da ya halatta a gare ta tutun da ana jayayya ba san ko mai za a bayan sadaki ba to kawai irinta irinta nawa ake bayarwa sadaki gare ta ta ce irinta ana ba da dubu sittin da tuwa ba da dubu sittin irinta dubu dari ne a ba da dubu dari shi ne sadakul misal ta fito a babban gida an gane ko ire-irenta dubu dari biyu ake biya sai a ce kawo dubu dari biyu sadaki shi sana'ul bisim kenan wata halifin zaudatu wato mata za ta rantse illan ya halifi idan miji ya yarda ya rantse wata tabi ma ayyana ki halifi tunda ana jayayya ne ga gwargwadon sadaki nawa ne yawan sai ta karbi ma ayyana abinda ta ayyana bil halifi da wannan rantsuwa din wani huma ta kalafa fi nau'i idan su suka yi sabani fi nau'i ma uzika a cikin nau'in abinda aka bayar sadaki fakana halfa suna jayayya ga makana wato abin da ya kasance menene shi ulzima fa halfan ulzima to rantsuwa za a lizinta musu su biyin gaba ɗaya su rantsi to fil mutum yasbutu nikah to in suka rantsi yaya auren za a bata auren ne aka ce la ga zancen da ya fi inganci aure ya tabbata wal maharu misliha babu laha sadakin misalin ta shine abin da aka halatta gare ta sadakin misalinta aka halatta a gare ta sai irshadu salif kun za a duba ne misalin ta yadda take haka za a bayar da sadaki za a duba irin darajar da kuma gidan ta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والآلة كل محددة in an ce ala wato kayan aiki na yanka an gane ku kayan aiki aiki wanda ake amfani da shi wajen yanka dabba kullum muhaddad duk wani abu mai kaifi an harar damma wanda ya zubar da jini duk wani abu mai kaifi wanda ya kwararar da jini illa sunna wa zufra illa zufra wa sin ana wajen to fa sai dai farce da kuma haƙori sai dai farce da haƙori kun gane ko shi farce da haƙori ba a amfani da shi a matsayin mai a matsayin ala ba a yanka da farce ba a yanka da haƙori idan an yanka da farce ko da haƙori ba ya halatta a ci wannan dabba ɗin wani an so a fuskantar da abin yanka wajen alƙibla haɗi ne ba dole ba da za a yi yanka sai a kalli wani waje wanda ba da kibla ba yanka ya yi kuma an so a barta bayan yanka har sai ya yi laushi wato in yana ta shure-shure in an yanka a bashi har sai ya daina motsi shi na ta yi burada sai ya yi laushi ya daina motsi an gane wallahu a'alam eh na'am littafin abinci wal ashriba da abin sha na'am mai tatu jami'i dawabi ma'i mubah wato mataccen dukkan dabbobin ruwa ya halarta duk dabbobin ruwa mataccen shi duk dabban da ke cikin ruwa mataccen shi halal ne gane ko idan mutum ya ga dabban ruwa ba sai an yanka ba kenan ma'ana eh na mukasaidil majusi kaman farautan ba majuse shi misali ya halatta eh? farautan wa ba majuse ba majuse yayi farautar me wabul ma an gane shi ma farautar ba majuse shi ma mubahun na'am wa dairu dairu kullu da kuma tsuntsu ga baki ɗayan shi ma mubah an gane shi ne bahaushe ke cewa wai dawa me masu yin kwai me yake cewa ma dan kwai ko to tsuntsu ga baki ɗayan shi halal ne sai dai mutum in zai ji kamanci ko kuma in tsuntsun yana da guba wanda idan mutum ya ci zai iya cutar da shi amma tsuntsu kawai ya halatta mutum ya ci tsuntsu kenan da wannan ya hukunta ce ungulu kila wasu a wasu halin a wasu ba ungulu ba yanzu saboda yanzu ungulu ta daina yawo yanzu a cikin mutane yanzu lokaci mai tsawo tunda yanzu yunwa ya yawa yanzu a cikin al'umma ba nama da sai a yanka ga nama a zubar da wasu abubuwa da yawa nama yanzu kaza da jin hanjin kaza na wallahi ba a ci da a garin Kaduna ba a cin hanji kaza ba a cin kai to yanzu ga an soya shi an soya hanji da kai ana ta ana ta jiyarwa na an ku kula tsalle da an da da ba a ci da ana barwa dabbobi sai da ta zo ko shahu ana cikin yanka da zuwa ta ta shure abu ko ta shure ainihin dan tsako ko abin da ya kamata duk yanzu duk ba a ganin su yanzu yanzu ba abin da ake zubarwa ko ba yanzu ce saboda yunwa ya yawa na wani ya ce eh, bayan gidan ya yi taki bayan gidan ma wani lokaci ba a zubarwa ana amfani da shi a yi taki ya yi na dan ruwa shi ma abinci ne eh, ana kiran shi insanul ma malaman fiƙiwa a cikin shari'i na mutasar an yi magana kan shi shi mutumin ruwa ko da kaga yayi kama da wanda ka sani a unguwanku in dai dan ruwa ne ba matsala an gari matsar dai kaga dan ruwa ne ba wai mutum bane abinci ne kawai za ga halittar shi wajen za ka gane wajen kafafuwan shi za ka ba irin na mutum bane an yi kafafuwan shi daidai da yadda zai rayu a cikin ruwa ba mutum na ganin shi ya kama shi ya yanka an gane ko ko bai yanka ba ya mutu to mutum zai kama zai cika yin shi eh.

wato ma'ana masu farauta da haƙoransu da ƙumba kamar a ce kura kamar a ce zaki ɗin damusa hatta ma kare da kare gabiya ko duwaye nan da suke farauta da haƙora suna kashe ɗan uwansu dabba da haƙora da kuma wannan makaruhi inda malin amma ga sauran mazahifa haramun saboda an samu hadisai karara annabi ya hana kullu zinabin zina tsinan ba wa kullu zin bikhlabin an haramta duk ma'abocin zaga da kuma abocin kumba haramun ne an gani hadisai sun inganta akan wannan matsala din da wasu malikiya suna da wata ka'ida wai duk dabban da bai zo an haramta shi karara a cikin alkur'ani ba sai a ga hadisi ne ya haramta shi to za a ɗauki wannan tarihi a matsayin karaha saboda wannan gundarin ayan nan kulla ajidu fi ma ujiya ilayya muharraman ala qa'imin yata'amuhu illa bihi illa an yakuna maita aw dama masuhan aw lahma khinzirin kace ban samu ba fi ma ujiya ilayya cikin abin da aka haram aka mu wahayi ban samu wani muharraman ba ban samu abin da aka haramta ba ga mai ɗanɗano wanda zai ɗanɗana sai dai in ya kasance matacce matacce ne kawai haram aw dama masuhan ko jini wanda yake fitowa yayin yanka ko naman alade fa innahu to wannan datti ne aw fiskan uhilla li ghayri lahi ko kuma fasikanci wanda aka daga murya aka kira sunan wani Allah duk dabban da aka daga murya aka kira sunan wani Allah haram kun gano wannan to waɗannan su ne dabbobin da suke haramun inda malik shi ne yanzu kai tsaye kuma Allah ya ce la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ban samu ba cikin abin da aka min wahayi ban samu wani haramun ba mutum da ba samu ba wannan da ya zo aka ce an hana an gane yayi aka ce an hana masu haƙora an hana masu ƙumbuna masu kashewa da ƙumba da sauransu da sauran dabbobi gaba ɗaya to za a ɗauke shi a matsayin makaruki wannan shine mazhaban malikiya to amma kuma ai a wata aya kuma sai aka ambaci ne malikiya suka haramta jaki kuma wal khayla wal bigala wal hamir li tarkabuha wa zina suka ce kuma jaki haramun ne a ci alfadari haramun ne doki haramun ne har ɗaya cikin wancan ayan ko kama kasancewar shi a cikin qur'ani suka ce shi ma yana daga cikin haramun kuma to kuma akwai dabbobin da malikawa suka haramta sai cikin wannan ayan amma sai suka ce to tun da bai ciki to amma shi ayan shin yadda malikiya suka fasar ayin haka ake nufi ko ayin yana da sababin nuzul din shi ayin na da sababin nuzul din shi in muka duba cikin at-tafsir fi ulumul qur'an an yi bayani akan ayan da fiqhun wanda ke cikin ayan cewa shi ayan yana magana ne akan su kafirai sun halarta duk wayannan abubuwan kafirai sun halarta matacce sun ce yankan Allah ne sun halarta jini sun halarta naman alade shi shine sai Allah ya nuna musu wannan abin da kuka halatta ɗin nan shine abin da Allah ya haramta ne abin da ake nufi wannan abin da kuka halatta ɗin nan shine abin da Allah ya haramu shine ne ainihin haram ba yana nufin shi kadai bane haram Sun sai yi kalbul haqaiq ne sai Allah ya dawo da abin yadda yake ba ana nufin wai su kadai ne abubuwan da suke haram ba ta su malikiya ba su yarda cewa wa'annan su kadai ne haramun ba ashe da ba su yarda ba manzo Allah ya zo ya ce haram ne abu sai aka rage mai ƙarfi zan makaruhi saboda baya cikin da'irin wannan aya din kawai to ai gashi na malikiya sun haramta jaki sun haramta doki sun haramta kaza baya cikin da'irin ne ayan wal khayra wal bigar wal hamir li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yadda ko so da duk wayannan dabbobi da muka ambata zakokin nan haramun ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh وروى ابن أبي أويس تحريما تكون غني أشكو مالكية ما ابن أبو أبي أويس بمالكي ريانشي حرام النسو saboda hadisi ya zo karar ya haramta da ake jira hmm? kun ga duba malikancin malikiyan ba ba ta gari suke yi ba kun ga hatta ɗaliban malik din suna bin malik ne akan me basira kai zaka dauka an ce mazhaban malikiya zaka dauka babu sabani a cikin karfata sai wani ya ce ma ai mazhaban malik a menene mutawatir ne maza eh, mazhaban malik mutawatir ne sai bukari bukhari ne sai ko kabar ahad ne to kun gare gashi nan a cikin mazhaban malikiya gashi nan sabani yake wasu wasu sun ce makaruhi sannan ibn uwais ba malike ne shi kuma ya ce haramun sannan ibn abdulbar shi ma ba malike ne yayi ta haribar kila haramcin kare da kuma zakoki shi ba al'adiyya wato zakoki masu kai hari ibn abu zubar za a cire shi daga cikin malikawa in ka cire shi mai rage a baza malikiya ba abin da ya rage saboda rubuce-rubucen da ya da shi da baji almaliki ba zai yi ka cire su a malikiya ba an gani in kana so ka san hakikanin mazhaba karanta shi ka gani zai ga mutumin da yake ce ma ai mazhaba malikiya kaza kaza mutawatir to gashi nan malikiya ma tattaunawa ake yi matsalar tattauna shi ake wasu sun ce makaru wasu sun ce haramu to a cikin wa'annan din wanda ya dace da mazhaba na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam haram kun gane ko na'am wa huwa mazhabul muwaddi to wannan shine mazhabul muwadda ma gaba daya ba mazhabul mudawwana ba malik akwai fasarar da yake da shi a mudawwana akwai fasarar da yake a malik a muwadda a cikin mazhaba din ba a cikin fasarorin shi yayi manzaro biyu najmuhullah wal bigal wal hamir mugallazatul karaha wato da alfadari da jaki an kaurara karhancin karhancin mugallaza ne hmm. an gane ba wai ba karhancin ba ɗan ƙaramin karhanci ba ne mugallaza warwai hurmatu ma sannan an ruwaito haramcinsu kun ji wani akwai inda aka ruwaito haramun ne akwai inda aka ruwaito makaruhi ne amma mugallaza wal azharu fil khayl karaha abin da yafi bayyana ga doki makaruhi ne shi shi ne bayyana ta kaman jakin daji shi ma makaruhi shi ne azhar kaman jakin daji da ya koma na gida jakin daji shi ma kawai sai ya koma na gida ana ɗaukar kaya a shi eh ana ana ɗaukar kaya a shi ana hawa sai ya koma kaman jakin gida to shi ma kaman ana ganin makaruhi ne a ci ba kwanan shi ma alminzir alade shi ma haramun ne haramun ne cin alade eh, ai haɗe kan ba zai samu ba shi daga cikin shi ba zai samu na hanyar yau in an ce ya koma ga malikiya shi malikiya fatawa ɗin ce da shi ba fatawa sa na fatawoyi da yawa kan masail kawai wannan matsalar babban matsala na addini jahilai ta ce musu malikiya ita ce mutawatira wato kai za ka ɗauka jahili zai ɗauka magana ɗaya ce to nan gaba sai ya shiga cikin abin sai ga akwai matsala guda ɗaya magana goma wakila kaza wakila kaza wakila kaza tara dudu kaulani akwalu duk akwai irin nan da kuma ba su karanta ma cikin malikiya an ta karanta ai shine matsalar kawai surutu ake yi da baki ba a karanta abun na'am Eh. masu yanka gaji da na kawo gaggawa ake saboda kuɗi ake nema kana kai musu ana yanka ko kuma mutu a wurga shi ruwan zafi ba ba ta gama mutuwa ba ruwan zafin zai kashe ta wanda ya kamata sai ta mutu sannan a wurga in ko ruwan zafin ya kashe to ranar kenan bai halarta a ci don ba ta mutu ba ya kaka ka ce amma ga hakika in an yanka sai an bari ta mutu shi ne ga wani mai kyau sai ta mutu sannan abin nan shi ne su sulu ta haji su matsala ba a so a ce kada yi a ƙa'ida kamata yi a san mai kashe kazan ruwan zafin da kashe kazan ko kuma yankan na wa alaikum salam Sai su yi misali su gida to ai ba za a ci ba ya amfani da hannu su tuge kan sai ka ce an na ai an na ke yin hannu alaikun salam kamar farautan ba majusi eh. alaikun salam sai ko su wayannan ba sa bambantawa yanzu wayannan su ne malikiya imam malik ne malikiya za su ke dauka ko ko dan bodiyo ya faɗa haka ya ce fatawan malik kadai shine malik malikiya a cikin hidayatul billah yace fatawan dalib shi fatawan malik shi kadai ne malikiya kawai amma fatawan sauran ɗaliban malik maza ne ka gano wannan sai an nemo sai an nemo maganar malik za ka nemo maganar malik ne yi. shuru buri ya gama bayani sunan malamai sun gama bayan kace duk shuru na malamai na malikiya ba a kira shi mazhabin malikiya idan shi da yake cewa kaga shi muna buƙatar mu karanci mazhabin malikiyan da kyau don kada mana cuwa ya zama to mun santa mutum ba zai mana wayoyi, ya zo ya ce malikiya sun ce alhali ba su ce ba idan masu cewa kulle din nan ga shi cikin gida ba kulle shi ba yana da fita misali <laughs> an ana ta hari ko eh. Wani ne gaske kullum kuma ga cikin gidan ana ta wannan ya fita da wannan ya fita a to kai maka faɗa Na. a wani lokaci akan bibi da na mudawwana mudawwana rufa tuwa ne ana tambayar shi yana bada amsa kuma muwasa kuma hadisin shi ne galiban hadisan da ya ruwaito a akwai akwai bambanci wani lokaci tsakanin fatawar da hadisi yana iya ruwaito hadisi ya ce laisa alayhi al'amal ya ce wannan hadisi ba ma aiki da shi mu nan wajen hmm. mai eh, mu da wani fatawa ne fatawan shi ana tambayar shi yana ba da fatawa to abin da ya faɗa mu da wani sun furin jayar da shi akan wanda ya faɗa da muwadda wa salam ya kashe wani ya za a yi laifin ya koma kan shi wai in wani ya kashe wani wai zai laifin ya in mutu ya kashe ya kashe kafiri to shi ma ya zama kafiri kenan hmm? sun yi kuskure ne wajen fasar ayan nan inni uri a menene an tabo a bi ismi wa ismika فتكون min أصحاب na can wancan ayan da inni uridu ne ko eh inni uridu an tabu a ismi wa ismika ina so ne ka dawo da zunubi na min sai ka zama to daga cikin yan wuta to wannan ayin suka fassara ba daidai ba ina so ka dawo da aibi ismi da zunubin kashe ni da kuma zunubin ka na da ba wai ana rufin duk zunubin da mutum yayi ba mutum ya kwaso shi mashirki ne dan bid'a ne mazinaci ne dan luwadi ne komai in ka kashe shi duk wannan zanubin gaba ɗaya kuma kenan da zaran ka kashe shi ka kashe mutum ba kan haƙƙi ba in kafiri ne ka zama kafiri kenan in dan bori ne ka zama dan bori hmm? kisan kai ya zama kafirci kenan a wajen eh? saka fikihun yana yana da rauni kwarai da gaske kisa in za a yi fassara a ringa duba fassaran malaman wannan fanni din inni uridu an tabu'a bi ismi qatli wa ismika fatakuna min ashabin nar na'am na'am ai eh, cewa wai kai giba da wani zunubin an an mai ma zunubin wannan to da wannan sidin akwai wani hadisi ma iyakun wal giba fa innal giba ashaddu min az-zina eh shi ma kaga ai za ce um, wanda ya giba ma ya fi zina zulubi ya fi zina giba ya kai zina bai kai ba zunubi ne mai girma amma bai kai zina ba wannan hadisi ga ba ingantaccen hadisi bane da ke cewa giba ya fi zina mutum yakan yi zina ya tuba sai Allah ya karɓi tuban shi amma ma'abocin giba Allah baya yafe mai sai wanda aka yi wa ya yafe wasu shi ne dalilin da ya sa ya zama to ya san zina sai san zina girma ba an gani shi ma zai zunubi ne mai girman gaske amma kuma laifin bai kai na zina ba hmm, Allah shi taimake mu na kuma da ya kamata sai ya yi giba da su sai a kwashi ladar a bashi ba a ba iyayen wani akwai umar kuma wanda ya dace ya giba da su to iyayen shi ne saboda haka sai ya yi giba da su don a kwashi shi a basu <laughs> wani bidiyo ne bari to kai yanzu ka yadda ka kwashi ladar ka ai wawa ne zai yi a kwashi ladar shi a ba wani saboda baka san matsayinka ba za ka shiga aljanna ko ba za ka shiga ba ila saura maki biyar ka shiga sai kai giba da wani akwai kwashe maki aka bayar sai a ce kashi to da kaɗan ka shiga aljanna maki biyar ya rage A ga magana ya lalace Allah ya sauwace to duk irin wayannan sanin hadisai hadisai ingantattu da masu rauni suna tasiri wajen gyara addini ko lalata shi in dai mutum yana gudanar da addini da hadisan da ba su inganta ba zai samu fahimta mummuna kan addini in kuma sai an tace hadisi sai ga mutum kwakwalwar shi garau yana da kyakkyawan fahimta kan hadisi bai da matsala shi yasa wannan magana albani din nan a tasbiya wa tarbiya din wajibi ne in ba ka sai ga ai ta kwashe kwashe ana kwaso wasu irin hadisai ana kafa hujja da su wanda ga ka'idar malaman hadisi ba su inganta ba Allah ta'ala shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu